كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد الحمد لله وأن شيني درسنا قوم شابيو لقد تكن درسا a tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan shekara ta 1443 wanda yake daidai da shekara ta 2022 miladiya darasi na goma sha biyu a cikin jerin wa'annan darussa kuma kafin mu fara akwai tambayoyi da aka rubuto wa'anda insha Allah ta'ala za mu fara da wa'annan tambayoyi tambaya ta farko zuwa ga malam assalamu alaikum gaisuwa tare da fatan alheri a gare mu baki daya amin bayan haka a nan ina son malam ya taimaka min da addu'a ga iyayena Allah ya ji ya gafarta musu amin Allah ya ji kan mahaifanka da mahaifanmu Allah ya gafarta musu sannan kuma abubuwan da kake bukata da matsalolin da suke damun ka, Allah ya yaye maka mu ma Allah ya yaye mana abubuwan da ke damun mu tambaya ta biyu assalamu alaikum ina hukuncin limamin da idan ya ja sallar isha'i baya yin tasbihi sai kawai ya tashi ya ci gaba da yin tarawi Allah ya bamu ilimi mai amfani na'am wannan tambaya tana da kyau a daidai wa'annan kwanaki wa'ansu limamai idan suka yi sallar isha'i suna idar da isha'i sai su maza su miƙe su fara yin tarawi wai su hikimar da suke kalla wai ita ce wai idan suka tsaya yin a tasbihi wai mutane za su gudu to ai mutane karantar da su ake yi ai su mutane ana karantar da su ne saboda haka idan kana tunanin idan kai sallar isha'i ka tsaya tasbihi za a gudu to idan kana tunanin haka to ai wannan tunanin ba zai kare ba kuma bai da magani kenan maganin shine ka koya wa mutane mu a nan masallacinmu a ban sani ba ko idan ba na nan amma in dai ina nan a nan masallacinmu in dai ina nan za a yi tarawi daga liman ya yi sallar isha'i sai ya yi tasbihi bayan ya yi tasbihi kuma ba zan bari a fara tarawi ba sai an yi sallah na fula raka a biyu ban dai sani ba ko 'yan kwanakin nan ba zama nake ba sosai la'alla malam ali sun canza mana tsari yawa ana kiyayewa ko mana ali ana yi ko to mu a nan masallacin mu mu tsarin nan masallacin idan an abun nan idan za a yi sallah in man yi sallar isha'i sai an yi tasbihi sai an yi nafila raka'a biyu sunna ta bayan sallar isha'i sa'an nan za a fara tarawi jama'a an gane da haka ina kira ga limamai a masallatai idan za a yi tarawi a yi isha a yi tasbihi a yi nafila raka'a biyu sannan a fara tarawi to wannan tambaya da mai tambaya yayi ya kyauta sosai Allah ya sa a gane amma yawancin masallatai zaka ga ana yin tarawi ba a yin nafila raka'a biyu ta bayan isha'i wa'insu ma ba ma nafila raka'a biyu ta bayan isha'i ba ba a yin tasbihin sallar isha'i ba a yi daga isha'i sai tarawi ba tasbihi ba komai wannan ba daidai bane da fatan za a gyara assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya da ni da ku baki ɗaya. a shin maganan tsoffi ko tsofaffi hujja ce a addini menene ko da ba ku da ilimi ban gane da tambaya ba mai tambaya ce shin maganan tsoffi ko tsofaffi hujja ce a addini ko da ba su da ilimi to idan yana nufin cewa in tambayar tashi tana nufi wai idan tsofaffi sun yi magana wannan ra'ayi su ya zama hujja addini ko ba su da ilimi za mu ce amsa shi ne ba haka ba ne ba haka ba ne magana na wani mutum ko tsoho ne ko yaro ne ko wani iri ne maganan wani mutum ba ta zama hujja addini amma kuma da akwai abin da ya kamata mutane su sani da akwai abubuwan da yake ba babin halattawa ko haramtawa ba ne babi ne na sanin ya kamata to idan aka zo babin sanin ya kamata to maganin tsarki tana iya zama hujja eh, a babin sanin abin da ya kamata ana iya cewa eh maganin da tsaffin nan suka faɗa a aiki da shi saboda sayyidina Umar yayi haka radiyallahu anhu a lokacin da ya bar ƙasar Madina ya tafi ƙasar Sham sai annoba ta ɓarke a ƙasar Sham saidina umar ya tattaro muhajiruna ya ce me suke gani a shiga ƙasar sham ko kar a shiga suka yi sabani saidina umar ya ce ku tashi ku bani wuri ya kira al'ansaru duk manyan malamai ne ya ce me kuke gani a shiga ƙasar sham ko kar a shiga ana annoba su ma suka yi sabani saidina umar ya ce ku tashi ku bani wuri sai saidina umar ya ce to a kira tsofaffi waɗanda suka musulunta a lokacin fatahu makka wanda su daga musuluncin zuwa wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama shekara biyu ne da kusan rabi gaba ɗaya shekara biyu da rabi suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tsofaffi ne sidina umar ya ce a kira tsofaffin nan an kira Habbai masu ilimi an ji nasu sun yi saɓani umar ya ce ku tashi ku fita an kira al'ansaru masu ilimi sun daɗe a musulunci an ji nasu umar sun yi saɓani umar ya ce ku tashi ku fita dukkan su radiyallahu anhu sai aka kira tsofaffi waɗanda su tsofaffi ne gaba ɗaya shekarar su biyu ne da watanni a musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wafati sai zina Umar yace ku me za ku ce sai tsofaffin nan ba su yi saɓani ba suka ce gaba ɗaya a juya kawai kar a shiga ƙasar sham sai zina umar yake to a juya an gama wannan magana sai ga abdurrahman bin awu sai ya zo ya ce to ni wannan saɓanin da ake ni ina ba da hadisi ai annabi dama ya ce idan ana annoba a ƙasa na ciki kar su fita na waje kar su shiga shikenan sai sai na umar yace ai shikenan kawai ke tafiya amma mahallu shahi a ce yayin da manya-manyan malaman sahabbai suka yi sabani yayin da manya-manyan malaman al'ansar da muhajirun suka yi sabani sai sai na umar ya koma wurin dattawa yace su ne suka gani abinda suka gani kuma aka yi aiki da shi kuma sai ga hadisi ya karfafa ra'ayin dattawan saboda haka akwai bin dattawa akwai girmama dattawa da girmama furfura a cikin addinin musulunci addinin musulunci zai karantar da tsagiranci da rena mutane a yace me hukuncin mutum a to ba rubutun ne sai a hankali ina kokarin in karanta wasiƙan ita wasiƙan tana karanta ni to a yi haƙuri me hukuncin mutum ban menene garinsu ko anguwansu ko mutum ya bar garinsu ko anguwarsu zuwa wani gari ko anguwa domin neman ilimi to wannan tambaya ce wai mai hukuncin mutum ya bar garinsu ko anguwarsu ya tafi wani gari don neman ilimi to wannan tambaya ce a'a to me yasa ba a yi tambaya me ya hukuncin mutum ya tafi santura market neman kuɗi ba ko kuma yana aikin gwamnati a ofis ɗin suna can cikin gari ko wajen gari ya halatta je ofis ɗin ya nemo kuɗi wato shi neman kuɗi an san cewa ko bayan duniya ne za a je amma neman ilimi da ma malam zai ce bai halatta a dinga barin unguwa ana zuwa neman ilimi ba da mun huta ko to ba za a ce ba kowa ya je nemi ilimi daga nan har birnin assalamu alaikum Allah ya taimake ka ya raya maka zuriyanka ya ji kan mahaifanka da rahama tare da namu amin da ku ce amin ba jama'a addu'a ce ku dinga cewa amin ba mu san amin din da Allah zai amsa ba yace malam ni dai a to tambaya ne akan cewa wasubuhi idza tanaffas wasubuhi idza tanaffas wai tana da hukunci guda shida wai wa'annan hukunce hukunce ne guda shida a cikin wasubuhi idza tanaffas to wasubuhi idza tanaffas akwai hukunce hukunce guda shida wa'anne daga ciki hukunce hukuncen tajwidi ne ko hukunce hukuncen fiqhu ne ko hukunce hukuncen nahwu ne ko hukunce hukuncen sarfu ne ko hukunce hukuncen balaga ne wani hukunce hukunce ake nufi to in dai ana nufin hukunce hukuncen tajwidi ne to wasubuhi idza tanaffas hukunce hukuncen da ke ciki ai ya fi takwas ai kalman wasubuhi idza tanaffas za ka iya fitar da hukunce hukunce 20 ko 30 a ciki wannan kalmomin guda hudu kadai wa asubuhi idza tanaffas wayannan kaɗai za ka iya fitar da hukunce-hukunce talatin a ciki daga abin da ya shafi sifatul huruf abin da ya shafi makarajin huruf abin da ya shafi lamul shamsiya ko lamul kamariya abin da ya shafi kalkala abin da ya shafi madda ga hukunce-hukunce nan don da nake talatin wani zai yi mamaki amma na fara faɗan hukunce-hukuncen makarij hukunce-hukuncen sifat hukunce-hukuncen kalkala hukunce-hukuncen lamul hukunce ga hukunce-hukuncen madda yanzu kun gane fata za a samu talatin din ko ba za a samu ba za a samu to mai tambayan ya ce akwai hukunci takwas to ban san na ne ba inda na tajwidi ne sun fi takwas a don haka ban san ya zan amsa ba sannan kuma malam mata suna zuwa a guri na ne musu jam'in ashan zan iya yi musu ba su domin a cikin gida ne a malam karfe nawa ake sa wannan karatu naka kuma a wace tasha ne ake sauraro ka huta lafiya to me tambayan dai kaman mace ce a tana tambaya akan cewa mata suna zuwa wurinta a gida tana mun sallan ashan sai ta ce mata suna zuwa gurina na yi musu jam'in ashan zan iya yi musu ba laifi to ai ta ce dama tana yi yanzu tambayar me ake yi to tunda dai dama ta riga ta fara ba ruwa na wanda ya ce mata ta fara san da ita da shi ni kafin a yi ne za a tambaya amma sai dai an je an fara ba a tambaye ni ba ko to ba ruwa na wani sun mutane sun suka neman rigima wallahi ma wai ana so ne a ji ne za ce ko to Allah ya sauke <laughs> to wani lokacin ne ne? tana bukatar hikima eh tambaya tana bukatar a yi ta da hikima to tambayar dai ta dai ce tana yi wa mutane a can tana yi wa mata a can ko to kuma ta ce ko ta dinga yi ta dama ta ce tana yi eh. to ka shi malam ina ruwan shi kenan ba ruwa na ba ni dai abin da na sani lokacin sai da na Umar radiyallahu anhu a lokacin ba a jam'in can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Bukhari ya rawaita yayi jam'in ashan na dare daya da yayi jam'in ashan din nan aka kai kusan rabin dare annabi ya dan sanya tabarma haka ya dan kanje wani wuri yayi sallah sahabbai suka ji karatun ta suka bi shi sai aka jam'i washe gari sai aka babba da labari ai jiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata sallah mai dadi sai aka zo aka cika rabin masallaci a rana ta uku sai aka fara zuwa aka bada labari ai shekaran jiya da jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jam'i ai an yi wata sallah mai dadi ai sai aka cika masallacin makil sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fitowa sai can da asuba sannan ya fito ya ce ina sane da cewa kuna nan kuna jira na na fitowa ne dan kada a wajabta muku sallan tarawih to don haka bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan za a wajabta tarawi wa za a yi wa wahayin cewa ta wajaba annabi ko to tunda yanzu ba shi kaga ba magana a wajabta to lokacin sayyidina abubakar ba a yi tarawi ba lokacin sayyidina umar shekara ɗaya shekara biyu sai sayyidina umar rannan ya fito da daddare cikin watan azumi sai ya ga mutane suna sallah a masallaci yadda ake yi shine sai can wurin mutum goma su taru su sanya sahabi ɗaya ya musu limanci can ba mutum bakwai su taru can mutum biyar haka ake tarawi ƙungiya ƙungiya a cikin masallaci don ita sallan nafila ba laifi ba ne don an yi sama da jam'i ɗaya, to sai suna yin jam'in tarawi ɗin ƙungiya ƙungiya da sayyidina Umar ya zo ya ga wannan sai ya ce kai sai ya ce gaskiya wannan ƙungiya ƙungiya bai dace ba sai ya ce to kai ubayyu bin ka'ab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin shi yace Allah ya ce ka karanta min Ƙur'ani. to sayyidina Umar yace kai Ubayu bin Ka'ab kai ka tsaya a masallaci ka dinga yi wa maza sallar tarawi kai kuma Tamimu ibn Aus dari kai kuma ka tafi gida kaza mata su dinga taruwa a tsakar gidan kana musu tarawi dan haka sai ga Ubayu bin Ka'ab yana yi wa maza limancin tarawi a masallaci tamim ibn aus dari kuma aka ba shi gida yana zuwa yana yi wa mata sallar tarawi a tsakar gida to da haka ne aka ci gaba da yin tarawi cikin jam'i har sai da umar ya fito ya kalla ya ce kai wannan bid'a dalla da ita amma yana nufin bid'a abin da yake ba wai bid'a na an kirkira abu a addini ba abin da yake da akwai shi amma ba a yi ne yanzu ya dawo da shi ana yi to da aka gani mata suna yin tarawi kuma an sa namiji yana yi musu to mu kuma yanzu ka gane tafiya ce tafiya ma masallatan suka yalwata sai ana yi da mata da mazan dukkan masallatanmu nan wurin za ka ga yawanci mata suna zuwa tarawo kamar mu masallacinmu yana da girma na juma'a ne za ka gani maza da mata duk suna cikin masallacin idan goma na ƙarshen ramadana ya zo muna da hol a masallaci hol ɗin girman shi ɗaya da masallacin da haka muna buɗe wa mata hol. su yi tarawi su yi tahajjudi a sama maza kuma suna ƙasa to wannan shine abin da muka sani kada a kawo wani abin da zai zo ya ta kawo sabani tsakanin mutane ga mata da gata gashi kuma yanzu sun yi islamiya idan matar wani ta buɗe tarawi aka fara zuwa gidanta sai a fara gori sai ɗaya matar wani ita ma sai ta buɗe in ta je gidanta ita kuma in za a yi tarawi to za a raba zobo da doya da kwai sai matar wani ita ma ta buɗe tarawi ita kuma in aka je tarawi gidanta za a raba dabino da kosai daga nan sai tarawin ya zama wani abu daban amma limancin mata ga mata ya tabbata da akwai hadisai akan haka amma da Allah jama'a tunda muna tarawi a masallatanmu mata suna zuwa ana yin tarawin don Allah mu samu mu takaita rarrabuwan nan rarrabuwan nan zai haifar mana da gasa ne da abubuwan da bai dace ba Allah ya sa an gane game da tambayan yaushe ake sa karatu eh ana sanya karatu da muke yanzu ana sanyawa a sunna tv karfe ɗaya na rana zuwa karfe 2 na rana kuma za a sanya yau goma ga watan azumi to ana sanyawa ne daga ɗaya ga watan azumi zuwa 15 ga watan azumi daga sha na kwana goma sha biyar kaɗai za a sa saboda haka daga nan waɗanda suke so su ci gaba da binmu za su dinga bibiyan mu a kafanmu na facebook da akwai tasha ta ko peji na na facebook alkali imam murtala almisiri ina ji sunan channel din kenan ko alkali imam murtala almisiri to ana iya bibiya na daga 15 ga watan ramadan za a daina ganin mu a sunna tv to sai a koma facebook za a ganmu a facebook sannan kuma gidan rediyo na tarayya kaduna karama fm su kuma suna sawa kullum karfe 8 na safiya zuwa karfe 8 da rabi na safiya wannan kenan a tambayoyi na kamar haka malam lokacin da aka haifa min yaro ba a samu yi mai aski ba saboda wasu kuraje da aka haife shi da su askin bai samu ba sai bayan wata hudu sannan aka yi mai lokot a babin salon malan a hukunce tun da na'am menene wai lokot din <laughs> wai lokot da aka ce wato na'am ne kuka ce oho tambaye ce ta zo very funny wai cewa an yi lokot kuma a bajin salon to ga nan da ni dai ba aka aka rubuta ba ina karantawa kuma jinjiri ko to ya ce shi kenan a menene askin bai sabu sai bayan wata hudu ko sannan aka yi mai lokot a bajin salon a malam a hukunce tun da ba wanzani ba ne askin amma lokot ne malam me ya kamata na yi na'am na'am abinda ya kamata shine abinda ya kamata ne a ka bayar da sadaka dama ai idan an yi aski ana ba da sadakan nauyin gashin ko na azarfa gram na azarfa na sha aunawa na sha aunawa kuma so da yawa farkon da aka fara mun haihuwa na kan ɗauki gashin da kaina in tafi wurin a goldsmith in je a ɗora mun gashin a kan sikeli sai na gani da idona to experience din da na samu shine yawanci idan an yi wa jinjiri aski yawanci gashin shi baya wuce gram uku gram uku nawa ne gram uku na azurfa azurfa gram ɗin azurfa bai wuce naira ɗari biyu ba in ma ya kai to shi yasa yawanci idan aka yi aski sai a ba da sadakan naira dubu ɗaya to yanzu wannan yaro nashi da har ya kai watanni hudu ina ba da shawara ya ba da sadakan naira dubu biyu da aka yi wannan lokacin ɗin na san zai ɗan fi haka amma ya fi da a ce ya taƙaita da haka ya ba da sadaka ta naira dubu biyu tambayan da ya ce ma'ana ko duk da yake ya ba mu dariya amma dai ba komai an dai samu amsa bayan an mai lokacin shi kenan sai a ba da sadakar naira dubu biyu kuma ba mai badin salon ɗin za a ba dubu biyu ɗin ba a samu wani mabukaci a waje a bashi amma da mutum ne bai samu sallar farilla ba sai ya ga wani yana sallar nafila shin malam zai iya bin shi in cika abin da na rasa eh ya halatta da akwai cikin mazhabobin malamai waɗanda suka su suke ganin haka ya halatta assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya ilimi da nisan kwana da ni da ku baki da farko dai don Allah zan so malam ya sa sarki Usman Soba marigaye cikin addu'a wannan gaskiya ne eh sarki Usman Soba ba za mu manta da shi ba ba za mu manta da sarki Usman Soba ba a wurin zaman nan da malam Lawan Soba yake nan ne wurin zaman shi tun da na fara tafsiri a wannan masallaci wannan tafsirin da nake yi a yau dinnan nan ko a yanzu shine tafsiri na na goma a wannan masallacin tafsiri na na goma kenan a wannan masallacin tun da muka fara daga tafsiri na ɗaya har na takwas sarki usman sobe yana nan hannun haguna da ƙur'anin shi mai fassarar yusuf ali english translation ko yana nan a zaune yana bibiya shekar da ta wuce ya fama da larura har ta kai ga an yanke mai kafa daga baya kuma allah ya karɓi ran shi gashi muna tuna shi akan cewa baya wasa da zuwa masallaci da kuma tafsiri Allah ya gafarta wa sarki Usman so ba Allah ya haskaka makwancin shi a tambaya ta farko ita ce menene hukuncin gaba a shari'a gaba haramun ne ko menene ingancin maganar da ake cewa masu gaba ba a karban azumin su eh haka ne ba a karban ayyukan su ma gaba daya tambaya ta bi menene hukuncin jinginawa jinginawa mutum wata kaba'ira ba tare tabbatarwa ba ko kuma shaidu cewa ya aikata misali kaman a ce wai wani barawo ne ko wani munafiki ne ko wani mashayi ne ko wani mazinaci ne ba a ga yana yi ba wannan lalle mutum zai gamu da babban ukuba a wurin Allah idan ya mutu bai nemi gafaran wanda ya yi wa wannan a kazafi ko kuma kage ba wayannan tambayoyi da aka rubuto kenan daga jiya zuwa yau abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kurakuran da muka yi Allah ya gafarta mana malam zai karanta mana aya ta 35 daga cikin suratul ma'ida da aya ta 36 da aya ta 37 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

yace lamma bayyana azama sha'anil qatl bil fasad fil ard bayan da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan girman zunubin kisa da barna a cikin kasa ashara fi asna'i idalika ila mazfiratihi liman taba sai Allah kuma ya nuni akan cewa duk wanda ya tuba Allah zai gafarta ne thumma amara almu'minina bi an yattaquhu sannan Allah ya umurci mu'mine su kiyaye Allah fi kulli ma ya atuna wa ma ya zaruna a cikin duk abin da suke aikatawa da dukkan abin da suke bari wa kala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku kiyaye Allah an gane wannan kalma ku kiyaye Allah wato ita kalman taqwa na sha bayani akan wannan da kalman waqa ya kiyaye yaki yana kiyayewa ifta'ala shine iutaqa ittaqa kenan an yi wato tabdili a wurin malaman sarfu kenan a ittaqa daga kalman wiqaya ne kiyayewa in aka ce maka ittaqilla muna fassara da cewa ka ji tsoron Allah na ce wannan fassara ba daidai ba ne ba ta fassaru daidai da daidai ba don daga kalman wiqaya ne kiyayewa kamata ya ce ittaqilla ka kiyaye Allah an gane wannan kalma kai kanka ka san kalman ka kiyaye Allah ta fi ban tsoro nakan ce kaman uwa ce 'Danta yana yin wani abu ta ce na ka ji tsoro na idan kuma yana wani abu ta ce na ka kiyaye ni wanne ne zai fi shiga cikin zai kaɗu ka kiyaye ni ko in ka ce ka ji tsoro na zai je dinga karanta baya ni ya din ji tsoron ta ma bayan kullum ina ganin ta to amma idan ta ce ma ka kiyaye ni to lalle abin da zai biyo baya fa akwai matsala to shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye Allah kai wannan kalma ta yi girma da yawa shi yasa al-imamu Fayruza Abadi a cikin littafin shi at-tabsira ko tafsiratu ulul albab inda yayi magana akan basair na alkur'ani mai girma ya rubuta littafi mujalladi tara yana magana akan basair na alkur'ani da ya zo kan ayin cikin suratul nisa'i wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum mene an ittaqullah shine fayruza abadi malamin ibn hajar al-asqalani wanda ya wallafa littafin alqamus wanda ya littafin at-tabsira din ko basair wato yayi magana yace wannan kalmar da Allah yace walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Shi shine yake cewa wato idan da da akwai wata kalma wacce wato Allah zai yi amfani da ita mafi kaiwa matuƙa wurin gargadi da jan kunne da ta wuce kalmar ƙawa to da Allah ya yi amfani da ita a yayin da Allah ya nufin zai yi wasiya gare ku da kuma waɗanda suka gabace ku ya ce yi wasiya gare mu da al'ummomin da suka gabace mu gabaki daya yace wasiya ɗaya mana an taqullahu ku kiyaye Allah kun gane wannan kalma ku kiyaye Allah wato abin akwai ban tsoro idan har ta kai ga cewa Allah ya ce ma ka kiyaye ni to wallahi ka kiyaye dan akwai matsala idan ba a kiyaye ba ay khafu iqabahu ku tsoron hukubar Allah bi an tutihu bi ta'a ga Allah wa batagu ay utlubu ilayhi wasila ku nemi kuma kamun kafa zuwa ga Allah wasilan nan shine ma yuqarribukum ilayhi da zai kusantar da ku zuwa ga Allah min ta'ati na daga yin biyayya ga Allah min fi'il matlubati daga aikata ainihin abubuwan da Allah ya ke so a aikata shar'an a shar'ance an gane wannan shine wasila wa bitagu ilaihi wasila, ku nemi wasila zuwa ga Allah wasila shine wa'ansu ayyuka na da'a wanda zaka yi kai taqarrubi zuwa ga Allah karka ce Allah ka bani kaza dan wani a'a shi Allah bai da sirri bai da mai gida bai da wani wanda za a ce yana gaba da shi zaka ce ka bani shi dan wani a shi ma wanan nan da ka faɗa shi ma roƙo yake yi shi ma a wurin Allah maroƙi ne duk wanda ka gani yana roƙo ne a wurin Allah babu wani mahaluki tun daga fiyayyen halittu wane ne yafi kowa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine khairul bariya duk wata halittar da Allah ya halitta annabi ya fita to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma roƙo yake a wurin Allah an gane ko kenan a duniyan nan ba wanda za ka kama kafafun shi ka ce wai shi ka kama shi a'a Allah ya kama shi ma kai ma kama wanda ya kama amma shi da muke ji ana ta bada kissa na ga wani shehi na ta bada labarin wani waliyi wai shi dan nasiru wai an je wai za a shiga yana tafiya shi dan nasiru da shi da almajirin shi wai suna tafiya sai suka zo bakin rafi babu kwale-kwalen da za a tsallake ruwa shi kenan wai shi malam shehi dan nasiru da yake cewa almajirin shi to kaga babu abun tsallake ruwa saboda haka ka dinga ambato na ka dinga cewa dan nasiru dan nasiru dan nasiru ka biyo ni kawai shi kuma dan nasiru yana cewa ya Allah ya Allah ya Allah wai sai suka tafi wai shi almajirin ai bai isa ya kira Allah ba da aka yi kira ɗan nasiru shi ɗan nasiru zai kira Allah sai da suka je tsakiyar rafi a yadda ake bada tatsuniyan wai sai da aka je tsakiya wai wai sai shedan ya laɓaɓo sai ya ce wa almajirin amma kai wani iri ne shi malaminka yana kiran Allah kai kuma kana kiran ɗan nasiru kai ma ka kira Allah mana wai sai almajirin ya ce ya Allahu wai sai ya nutse a cikin ruwa to kare ana karantar da mutane irin wannan da akwai abun da naji wai wata mata ne wani abu ya fada a hannunta sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wai sai mata suke ce mata ke da Allah wannan abun ne kike fadan sunan Allah akai ai irin wayannan abubuwan idan suka faɗi sai kice shehi wani ne eh, wayannan abubuwa duka Allah ya riga ya bar wa shehi shi ya kula da su saboda haka babu wannan wa bata Wasila, ilaihi alwasila alwasila shine kai aikin kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tafi wurin jihadi bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba taba cewa ya Muhammadu ya Muhammadu ya Muhammadu ba ya Allahu ya Allahu ya Allahu suke cewa saboda haka a rike tauhidi a rike tauhidi a rike tauhidi kada ka je ranan alkiyama a nan duniya ka rike wani ka je ranan alkiyama a wayi gari ana karanto maka iz tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab ranan lahira kenan wa'anda aka bidin za su barranta daga wa'anda suke bin su to daga nan kuma a nemi makama a rasa wa bitagu ilayhi alwasila akwai hadisi wanda bukhari da muslim suka ruwaita wa'ansu mutane matafiya sun kama kan hanya da daddare sai ruwa ya zo kuma ga dare suka nemi inda za su fake sai suka samu wani kogon dutse suka shiga suka zauna dare ya yi sai wani fale-falen dutse sai ya gangaro sai bam! ya rufe wannan kogo mutanen nan suka gan su ga su a rufe ba za su iya tunkuɗa wannan dutsen ba suka san in suka yi wasa to kabarinsu kenan sai suka ce wa junansu fa yanzu babu abin da za mu sai mu tawassuli da ayyukan da muka aikata ɗaya daga cikinsu ya miƙe ya ce ya Allah ni na kasance ina da iyaye dattawa wayannan iyayen nawa na ciyar da kaina ko iya ko iyali na ko dufiyoyi na ma'ana dabbobi na sai na fara shayar da iyaye na kafin na ci da iyali ranan nan na dawo da daddare na tatso nono da zan ba iyaye na su sha kafin na shayar da iyali na tarar iyaye na sun yi bacci na zauna a wurin kafafunsu ina jira su farka da ƙwaryen nono a hannuna ƴaƴana suna zaune wurin kafafuna suna kuka suna jin yunwa nace ba zan shayar da su ba sai na shayar da iyaye ya Allah ina tawassuli da wannan biyayya da newa iyaye na Allah ka yaye mana wannan abu sai dutsen ya dan matsa kaɗan amma ba za su iya fita ba mutum na biyu ya zo ya ce ya Allah ina da wata 'yar baffa na wacce ina matuƙar ƙaunanta na neme ta na neme ta ban samu ba har dai na fidda tsammani rannan sai wani talauci ya fada musu ba su da yadda za su ni kuma ga dukiya sai wannan ta zo ta ce to tana neman na taimake ta da abinci shi kuma ya ce dama ta samu ya ce to sai ya biya bukatar shi yunwa zai kace ta ga iyali ta ce to shi kenan sai da ya zo ya samu daman da zai yi wannan alfata sai ta ce mai ka tsoron Allah karka sanya zoban da ba naka ba ya ce ya tashi ya ce kuma ga dukiyan nan ya bar mata ya ce ya Allah in dan kai na yi Allah ka yaye mana shi kenan sai dutsen ya ƙara buɗewa amma ba za su iya fita ba na uku shi ma ya miƙe ya Allah na taɓa sanya wa'insu mutane aikin ƙwadago bayan sun gama aikin kowa ya karɓi kuɗin shi bayan sun tafi wani mutum ɗaya bai karɓa ba na ajiye min kuɗin ina juyawa ina indastin ɗin kuɗin na ɗan sai ne awaki suka yi albarka na haɗa da tumaki suka yi albarka na haɗa da shanu da raƙuma suka yi albarka na sai ne bayi masu kiwo kafin ka ce haka ya tara babban garke da bayi da dabbobi sai bayan shekaru sai gashi malam ka gane ni aini ne mutumin da ne maka kwadago tun shekara aru aru da haka na zo ina neman haƙƙina ya ce kai ne ya eh, to masha Allah na gane ka ya ce zo mu je sai da ya da shi ya ce to kaga garken nan na shanu da dabbobi da awaki da raƙuma da mutanen da suke ciki maza da mata da yara da waɗannan duk bayi ne to waɗannan duk naka ne idan ka bar allura a ciki ban yafe maka ba ka kwashe duka ya ce haba alhajiya za ka yi min izgilanci daga na zo ka dan ni yan nerori na na ɗan sa aljihu kuma sai ka zo ka nuna min garke cike da dabbobi da awaki da tumaki ka ce nawa ne ce to kaji kaji kaji wallahi wannan dukiyar ka ce wannan mutumi dare ɗaya Allah kan yi bature sai ga shi malam rana ɗaya ya zama mutumin loniya. ya tattara ga bayi malam Shi ne fada yake boyi boyi amma yanzu ga bayin shi da matan bayin da 'ya'yan bayin duk bayin shi ne duk ya kada su kawai sun zama nayi shi ma yanzu sai dai ya dinga bada umarni sai dai me kafafu ya ce a wanke me a kankare me kauje ya zama oga to ya ce ya Allah idan wannan abu dan kai na rike wannan amana Allah ka yaye mana Allah ya buɗe wannan kogo suka fita kaga wannan shine tawassuli wato tawassuli kayi wa'ansu ayyuka wa'annan ayyuka kayi su la'alla ka ma manta kayi sai ka shiga wata damuwa ka ce ya Allah ina roƙonka ina tawassuli da ayyuka kaza da ne Allah ka yaye min shine yazo a Qur'ani Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana fa amanna mun yi imani to ya Allah gafarta mana an gane shine tawassuli ka yi aiki na kwarai to Allah gafarta min Allah biya min bukata Allah ka sa mata ta ta samu ciki Allah ka sa mata ta ta haihu lafiya Allah ka sa na samu kaza Allah ka sa mara lafiya na ya samu lafiya ya Allah ka sa noman da nayi yi albarka ya Allah ka sa kasuwancin da nake yi Allah ka kawo riba da albarka a ciki ginin da na fara ya Allah ka sa na gama lafiya motar da nake so ya Allah ka bani ka tsara min kowa ba da akwai bukatun shi ba kai ta lissaftawa ka ce ya Allah na yi saukan alkur'ani to ya Allah ka bani kaza da kaza da kaza da kaza ka tara ƴaƴanka da matanka ka ce kowa ya faɗi abin da yake so Allah zai karba to shine tawassuli da ayyuka na ƙwarai duka waɗannan buƙatu haka ake yi yace ah, wajahidu fi sabilihi du jihadi a hanyar Allah da muharabatin a'da'ihi domin yakan makiyan Allah a jami'an gaba daya li ila'i dinihi dan daukaka addinin Allah la'allakum tuflihuna ko fara bauta tafuzuna ko fara bauta innal ladina kafaru Allah yace lalle waɗanda suka kafirta law tabata inda zai tabbata ma kafirai wato inda a ce anna lahum ma fil ardi inda a ce kafirai mu dan dakata sai mun fara addu'a mun yi ma bayani malam abdullahi ko na'am sai an fara bayani ko innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafarta law ma'ana law sabata anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce duk duk abin da ke cikin kasa gaba ɗaya inda a ce kafiri zai mallaki duk abin da ke cikin kasa an gane wa mislahu ma'ahu da kuma kwatankwacin shi tare da shi liyaftadu min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum domin su fanshi kawunan su daga azabar ranar alkiyama da ba za a karba ba da kai dai karka yadda ka je wa Allah lahira kana kafiri wallahi in ka je lahira kana kafiri ka shiga uku dan duk duniya in taka ce ba ta fansanka walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi mai ratsa jiki yuriduna yatamannawna an yakhruju minha minan nari kafirai suna burin su fita daga wuta wato wa mahum bi kharijin minha kuma ba za su iya fita daga wutan ba suna so su fita ba za su iya ba walahum adabun muqim kuma kafirai suna da azaba tsayayya dawwamammiya a cikin wuta Allah subhanahu wata'ala ya kare mu muqimun wato da'imun azabata ta dindindin dawwamammiya aya ta gaba aya ta 38 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نورا بما كسبا نكالا من الله نعم والله عزيز حكيم فمن تاب فمن الكتاب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tsariku ɓarawo namiji wasarikatu da barauniya ta mace kenan kaga al fihi ma mausula mubtada kaga as ma'ana alladhi yasriqu as ta allati tasriqu kenan ko kuma allazi saraka ko kuma allati sarakat shine al din al-mausula ce wal shubhihi bi sharti saboda yayi kama da sharadin dakalatil fa'u fi qabrihi sai aka samu fa'un ta shigo a kabar din shi wa huwa faqata'u aydiyahuma Allah subhanahu wata'ala ya ce barawo namiji da barawo mace a yanke musu hannu ayyamina kullin minhuma min alku'i a yanke hannun kowanne daga cikin su daga wuyar hannu a yanke hannun daga wuyar hannu ai an gane wuyar hannu ko yawwa wani yana kwatantawa ni ma ban iya kwatantawa bane amma ba na kwatantawa duk wani abu mara kyau na ta nuna wa ɗalibai da suke karatu a gabana duk wani abu mara kyau ka daina kwatantawa a jikinka an gane ko eh, idan aka ce an yanka rago a shari'ar musulunci ana yanka jijiyar nan ne ta dama da hagu ta ƙarƙashin kunne a yanke ta kunnen da ta kunnen hagu da kunnen dama a yanka makogoro in ka tashi wa ɗalibai bayani a fikihu karka gwada da wuyan kafa ba a yi duk wani abu wanda ba za ka so ya auku ba ka daina kwatanta shi a jikinka in an ce a yanka rago kar kwatanta a jikinka in an ce a yanke hannun barawo kar kwatanta da hannun kafa ka daga hannun ka ce kun ga yadda za a yanke ba a yi an gane to kasan da malamai suna karantar da mu ilimi da hikima kuma da hankali amma yanzu kawai karatun ake kawai Allah ya sauke to dan haka za a yanke ba ne bayani ba na ce daga wuyar hannu ko to wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ai idan za a yi haddin shi wanda zai haddin ya san inda zai yanke shi kenan ya rage nashi amma ba a jikina ba ya ce wa bayyana sunnatu sunna ta yi bayani annan da zai yi fihi rubu'u dinarin fasa'ida cewa abinda ake yankewa shine rubu'u dinarin ko sama da rubu'u dinarin ana yanke hannun barawo ne a rubu'u dinarin ko kuma abinda ya wuce rubu'u dinarin ah, wa annahu idza ada faqat faqa qati'at kuma idan ya sake yin sata bayan an yanke mai hannun dama to sai a yanke mai kafafin shi kuma ta hagu min mafsalil qadami daga gabar da ake alola gabar kafafin shi ta hagu summa Lidil lissira idan ya sake yi sai a yanke mai hannun hagu summa marjin yumna sannan a yanke mai ƙafafun dama wa ba'da zalika yu'azzaru idan aka kama shi yayi sata ta biyar to nan kuma sai ainihin ta'aziri tunda an gama yanke inda za a yanke a hukuncin yanke hannun barawo yana da sharuɗa da dama shi yasa da kaji an ce za a yanke mai hannu za a yanke mai kafa za a yanke hannun hagu za a yanke kafar dama wato kafin mutum ya yi satan da za a yanke mai hannu a shari'a ai da wuya ai da wuya da wuya tukunna kafin a kama farawon da za a yanke mai hannu a shari'a da wuya saboda da akwai sharuɗan da sai sun cika tukunna za a yi maganan yanke hannun na farko dai ya kasance abin da ya sata ɗin nan ya kasance ya kai rubu dinarin ko kuma ya kai dirhami uku ya kai rubu dinarin ko ya kai dirhami uku to kaga daga nan ma za a fara samun wata dama ko wani sauƙi. idan mutum ya saci kayan da suka kai rubu'u dinarin ya samu sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗin da za a fara kula da su wurin yanke hannu ko kuma ya saci kuɗin da ya kai rubu'u dinarin nan ma ya samu sharaɗi ɗaya sauran fana nan tukunna ya saci kayan da sun kai mene rubu'u udinare, ko kuma kudin da ya kai mene rubu'u udinare. to sai nan to sai salasatu darahim dirhami uku to idan ya saci kayan da suka kai dirhami uku kamar yadda ya zo a hadisi a mijannin ko mijannin ko kara ko kuma garkuwa a samanu harubu dinarin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannu akan satan garkuwa da aka yi wacce kimanta ya kai dirhami uku to idan mutum ya saci kayan da sun kai dirhami uku za a yanke mai hannu to amma kuma abin tambaya idan ya saci kudin da suke kimansu dirhami uku ne shi kuma za a yanke hannu to kaji wani cikin hukuma a nan idan ya tafi kayan da suka kai rubu'u dinarin za a yanke ne hannu idan ya tafi kudin da suka kai rubu'u dinarin za a yanke ne hannu idan ya tafi kayan da suka kai dirhami uku za a yanke ne hannu idan ya tafi kudin da suka kai dirhami uku ba su wuce dirhami uku ba sun kai dirhami uku kudi ne to nan kuma za a yanke to shi yasa ka ji a cikin mudawwana an bambanta tsakanin satan kaya da satan kuɗi an bambanci ta sa abin ba gaba gaɗi ba ne ya yi tata a yanke mai hannu wai tukunna kuɗin ma da za a yanke hannun tukunna sai an tantance idan kuɗi ne za a yi amfani da dinare ne idan kuma darajar dinare ta faɗi to ko ta hau ko ta faɗi za dai amfani da darajar dinare ne idan ce ƙasa da dirhami uku to in kuɗi ne sai a koma kan dirhami uku idan dinare ya ƙasa da dirhami uku ai amfani da dirhami uku idan dinare ya wuce dirhami uku ai amfani da dinare kenan yanzu kaga wanda ya satan kuɗin da yake ya kai naira dubu ashirin da biyar ne yanzu kusan dinare ɗin rubu'u dinarin ɗin kaga za a yi yanke mai hannu idan ya satan wannan kuɗin to idan ya satan kayan da ba su ci dirhami a naira dubu ashirin ba fa to ba za a yanke mai hannu ba domin ba su kai rubu'u dinarin ba amma in ya satan kayan da yake ba su wuci naira dubu biyu ba su kuma za a yanke mai hannu don sun kai dirhami uku shi yasa kula da wannan a kan dinari da dirhami din a akan rubu'u dinarin da salatu da rahim din karatu na nan a jirge a cikin mudawwana a koma a gani wannan fa sharadi na farko kenan sharadi na biyu ya zamo cewa ya balaga idan bai balaga ba za a yanke mai hannu ba Sharaɗi na uku ya kasance wannan kaya da ya ɗauka ya ɗauke su ne a cikin hirzi Sharaɗi na hudu ya kasance hirzin nan da ya ɗauka kuma bai da izinin shiga cikin hirzin sharadi na biyar ya kasance wannan dukiya ba dukiyan ɗanshi shi bane in uba ya tafi dukiyan ɗan shi ba zan ce ya ci banza ba zan ce ya ci daɗi to da ɗan da dukiyar duk nawaye duk ba na shi bane da sauran sharuɗa waɗanda duka sai an kula da su kafin a ce za a yanke hannun ɓarawo. saboda haka shari'ar musulunci ba wai ta zo ne kawai a yi ta amputating hannayen mutane wannan ba daidai ba ne wannan ayar mun ɗan ɗauko bayani a kai ina ganin cewa ya kamata saboda yanayin lokaci gobe in mun zo malam ya sake karanta mana wannan ayar ta tari-kato, domin mu ƙara warware bayanai da kuma sharuɗan da suke ciki insha Allah ta'ala kuma kamar yadda aka sani ne 'yan uwa duk watan azumi mukan buɗe gidauniya na taimakon buɗe baki a saboda haka a gidauniyanmu ta wannan shekara ta taimakon buɗe baki a muna buƙatan a wato muna buƙatan abubuwa kaman haka abubuwa kaman guda takwas ɗan agaji suna iya kewayawa su fara kewayawa da abin neman taimako da mun fara bayani a kai amma abubuwan da muke bukata na buɗe baki kamar yadda muka saba duk shekara a wannan masallaci kullum ana ba da dabino da ruwa da kunun tsamiya da ƙosai da ɗan jus hakan nan da ba a rasa ba idan goma ta ƙarshe ta zo kuma akan siya saniya a yanka a dinga dafa shinkafa da taliya da sauran ainihin abubuwan bukata da ake malam abdullahi akwai tsarin da na ce ka yi ko na waɗanda za su kewaya sai a yi tsarin don ba kowa ya kamata ya kewaya ba sai a kula suwa ne ne za a sa su kewaya ɗin a goma na ƙarshe ne bayani mukan yi mukan yanka sa mukan kuma dafa taliya da shinkafa kullum kullum a fara abin da ake kira abinci na buɗe baki na goma na ƙarshe ta abubuwan da muke bukata da akwai ruwa wanda muke bukata a ruwa a na naira kullum mukan sha ruwa naira dubu daya so to mukan sai ko mukan samu sauki don haka mukan sai ruwa ne na dubu ashirin da bakwai a wata mukan sai leda da ake kulla dabino ta naira dubu biyar mukan yi cefane wanda ake yin abincin goma na ƙarshe naira dubu arba'in a mukan sai shinkafa buhu biyu yanzu ta tashi sosai ta koma naira dubu talatin da ɗaiɗai ma ake siyar 'yar gwamnati mai kyau don a ba mutane su ji daɗi sosai to za mu buƙaci shinkafa buhu biyu na naira dubu sittin da biyu wancan shekarar naira dubu talatin da hudu muka kashe amma wannan karan muna buƙatar naira dubu sittin da biyu sai kuma robobin take away na naira dubu goma sha ɗaya sai kuma taliya muna bukatan ita mata naira dubu goma sha hudu da ɗari takwas sannan kofuna da muka siya wanda har yanzu muna da sauran kofuna ba za mu kara siyan wasu ba sai kuma dabino muna bukatan na naira dubu sittin a gaba ɗaya a abubuwan da muke bukata a total ɗin abin da na lissafta ga baki ɗaya ya kama wurin naira dubu ɗari biyu da ashirin da ɗan ɗori a kai naira dubu ɗari biyu da ashirin da wani abu a kai wannan shine abubuwan da muke bukata a waɗanda suke da su za su iya kawo mana shinkafan nan da muka ce muna bukatan buhu biyu da taliya muna bukatan katan biyu idan da akwai a taliya muna bukatan katan hudu idan da akwai wanda za su kawo shinkafan shi kenan ba sai an kawo kudin ba an hutar da mu taliyan in akwai wanda za su kawo katan hudu to ba sai an kawo kudin ba sai a kawo taliyan katan hudu duk an hutar da mu da biyu ne inda wanda zai kawo ya kawo ba sai ya kawo kudin ba a leda inda akwai wanda zai kawo ya kawo amma da mun estimate abinda muke bukata muna bukatar naira dubu ɗari biyu da ashirin da waɗansu 'yan motsi a kai saboda haka mun bude wannan gidauniya na taimako jama'a a taimaka fi sabilillahi warradi an riga an yi nisa a azumi kuma a waɗanda suke ba da taimako sun riga sun fara bayarwa amma har yanzu ana bukata kuma kowa ya kokari ya ba da tashi gudunmawar Allah subhanahu wa ta'ala ya karba Allah kuma ya sata da alkhairi a shi Alhassan Dauda garkuwar zazzau babba wanda ya saba duk shekara shi yake bada kunu da kosai da ake yin buɗe baki da shi kuma a ƙarshen azumi ya ciye sa ya ba da sa don cikin lissafin nan ne ban faɗi kuɗin saniya ba E, shi garkuwan zazzau babba shi yake ba mu saniya a zo a yanka a masallaci a yi buɗe baki ɗin to Allah ya saka mai da alkhairi da kuma wanda suke taimakawa irin su injiniya bashir irin su a saddaunan makera a alhaji ibrahim irin su alhaji musa da sauran waɗanda ba ambata ba su Alhaji Raji, duka suna ba da taimako su ɗan majalisa na nan makera honorable zahiru yusuf liman da duk waɗanda suke taimakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi kada kuma Allah ya gajishe su da kuma waɗanda suke ba da naira biyar naira goma naira biyar ɗin wani za ta iya fin naira miliyan ɗayan wani a wurin Allah wani ya ba da naira biyar ta naira ashirin gare shi ya raba ta hudu ya ba da kashi ɗaya, wani yana da naira miliyan arba'in ya ba da miliyan ɗaya, bai kai rabin rabin abin da mai naira biyar ya ba da ba da ka karkare na abin da zaka bayar mai naira goma ya bayar mai ashirin ya bayar wani zai ci da bino kwaya ɗaya da wannan ka samu lada a ciki Allah ya karɓa Allah kuma ya yarda da mu a nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa alaikum